Ƙungiyar wadda gwamnatin Nijar ta dakatar da ayyukanta ta CECR ta soma aikinta tun shekara ta 1990 da take gudanar da ayyukan jin kai kamar a fannin kiwon lafiya da kuma fannin kula da 'yan gudun hijira da wuraren da ake fama da matsalolin tsaro da kawo tallafi ga mutanen da wani iftila'i ya shafa. a wani kudurin doka ne dai da ministan harkokin wajen kasar Nijar ta ɗauka ta dakatar da ayyukan kungiyar ta CECR wacce a ƙarƙashin ta akwai kungiyoyi irin su Red Cross da dai sauransu tare da rufe dukkanin wuraren su da ke cikin kasar Nijar nan take matakin da Emir Yusuf na Emsu Hassan da ya ce yayi daidai lalle ba mu yi mamakin haka ba na ganin cewa duk wadansu kungiyoyi masu ma Nijar zagon kasa duk wadansu kungiyoyin da suka kasa tantance ayyukan da suke yi a kasar Nijar suka kasa fitowa su gaya ma Nijar ga dalilin zuwansu a Nijar kuma ga ayyukan da suke yi a Nijar to dole ne a dakatar da su. Abubuwan da gwamnati take jira gare su na tallafi in sun zo ba shine ba suke yi. Duka irin waɗannan kungiyoyin da ba su da wani cikakken amfani a ƙasar ga tamu mu muna goyon baya a ci gaba da sige su a ci gaba da dakatar da su. To amma wasu 'yan Nijar na nuna damuwa dangane da abin da suka kira illar da ke tattare da wannan matakin da zai raba ruwa 'yan Nijar da aiki da kuma dubunnan 'yan ƙasa da taimakon da suke samu daga wannan ƙungiyar. Malam Salifu Manzo yana daga cikin masu irin wannan damuwa. Ba tsaye da aikin ba, mutanen mu adda a ciki, saboda Nijeriya ne suke aiki. yawancinsu aka tsaida aikin tare su ma da aikinsa aka tsaida amma tunda gwamnati ta ɗauki wannan mataki ya kamata ita ma gwamnati ta samu ta nemo musu aikin da za su yi wannan lallai in aka tsaida mutane to an ce za a shiga shomaji kenan to muka shomaji ne bin masu in za a ɗauki irin wannan mataki to kuma har a san an ɗauki mataki wanda za mu samu wayannan mutanen su ma su samu wani aiki su shiga gwamnatin Nijar kin dai bata bayyana dalilan da suka sanya ta dakatar da ayyukan kungiyar CECR ba saboda haka ne kungiyoyin fararen fulla irin su Malam Abdu Muhammad ke ganin akwai buƙatar gwamnatin ta fito ta yi wa 'yan ƙasa bayani game da ta na ɗaukar wannan matakin ka wannan kungiyar. Matsayin mu 'yan ƙasa mu yanzu bamu san menene yasa aka tsaida ta ba menene dalilin ta menene hujja da yasa aka tsaida ta menene matsalar ta menene abu ba mu sani ba kenan mu abin da muke bukata kamar gwamnati ya hito ya bayyana dalilin kenan ya dole ne kenan yau gwamnati ya gaya ma mutane ga dalilin da yasa kawo yanzu dai kungiyar ta sai ICR e bata ce komai akan wannan matakin da gwamnatin Nijar ta dauka sai dai gwamnatin Nijar ta sha alwashin ci gaba da gudanar da bincike akan ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu na ciki da wajen kasar domin daukar mataki akan duk wacce aka samu tana tafiyar da aikin ta ba akan ka'idar sabuwar tafiyar da Nijar ta saya a gaba Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez Jamhuriyar Nijar